ya bar yin haka kwata-kwata kaga dole yana bukatar nadama ka tuna na taba ce ni yi kaza na taba nuna mutane ni na nai kaza amma dai na tabbata mutum banza a zuci mutum na sa sakawa yana nadama a irin wannan wata rana zai sa mutum har Allah yayi har kuka yi kan haka to shi yanzu mai ya zage wajen Allah gashi yana cewa shi ne asalin ya tsaya aka yi kaza ba don ya tsaya ba da ba ai ba shi ne yi hanyar kaza shi ne yi hanyar kaza yaya ma ina zai sa kansa na dama sannan ya yanke daga yin haka kwata-kwata wanda sakutan baki sakutan baki kan sakuta wani lokacin mutum bai rabu da sakutan baki Allah bai kama mutum daga sakutan baki to saboda kanan ya yanke abun gaba daya sannan yana da alƙawalin ya lashe takobin bai iya maimaita wannan an adamu an niyyata Allah ya uda tarkuhu fi sa'atihi in wa'annan suka hadu in dai wannan abu tsakaninsa da Allah ne irin wannan to Allah zai yafe masa to ka kuma wannan wa zai yi makin din ya kai wannan martaba sai dai Allah ku eh to saboda haka nan ana sa rai in dai mutum yin haukan wannan to Allah zai gafarta masa kuma wancan wanda ya yi yi wani abu mai kama da irin wannan ko da can ya ne don a tashi in an tashi za a yi wani abu a ɗora shi ko don za a yi kaza a ɗora shi duk wannan ya share wani zulɗaɗin Allah kina wani maladan jama'a to nan Allah shi ke kallo zai mayar da duk ayyukan sannan da suka rushe da shi rushe wata a jaddada su a bayan da su zama ayyuka na'am ana cikin zuciya Allah bai kawo mutum da abin da ke cikin zuciya yana nan yana tafarfafa ya danne shi ga shi kamar zai turo ka ya daga ka daga inda ta maka danne shi wannan ya ƙulla mutum tun da bai yi niyya zai aiki da shi ba yana zuwa kafin yadda ita roƙin nan da yawa haka nan nan abu kankare zai rusa shi tun da bai zo waje ba wanda ya zo waje shi ne rusa shi ke da wahala ya riga ya riga su sake-sake duka kamar yadda ake magana a maliku saboda sake-sake aka zai ta shuke to za su dunkulo su taho gaba ɗaya kana kallon su zo su shiga ciki wannan su zo wuce in ka ga wani na kyalle ƙarshen ta ka rike shi in ka rike shi shine zai zauna ma zuci daga zuci sai ka fara tunanin yadda za a yi shi daga tunanin yadda za a yi shi to amma don ita tu ko mai jirgin sa ina shiga kai ka yadda shi shi kan ya tafi kenan ya tafi kenan sai ya fara jina irin maganin jima'in nan eh eh eh mutum bayanin mutane ba mutum da mutane kullum an ce ana bayani su mutane ya iya zamowa bushirar momin amma mutum bai ruduwa da shi ƙarshen ta ana cewa wani shi mana kaza wani shi ne asalin kaza da za ka dawe shi sai ka sami shi na kuka shi kun cuce ni kun bata min aiki kuna haɗa ne da ubangiji ne ni wannan abu da na ba ni ne ba Allah ya abu ya za a yi daidai da abin da ban yi ba sadaka na ne ban yi ba ni dai ba abu nan ne ba da ƙarfi ne ba Allah ya yi shi saboda haka nan yayi bakin ciki ga abin da suke gaya masa nan ba zai bita kasu abin ya dore ba zai bilalo in yana zaune a cikin jama'a lokacin da annabi ya riga masu ana cewa wannan shine bilalu shine mai kiran sallan manzon Allah shine wanda aka masa azaba ba akan musulunci shine wanda aka masa shi shine wanda ya masa kaza shine yayin shiru kamar irin yanzu zai miƙe ce ban banda nan ma da wasu makaman an yi mai keke ce da gaskiya ni ba kowa ne ba jiya jiyan nan na bawa abubakar ya yanta ni na ci gajiyar musulunci ne amma ban yi wa musulunci komai ba sai ka kwatanta irin karatun mu na jiya ko sai inda eh, duk abin da da mutum zuciyarsa ta ake ta zama haka da duk abin da ya aikata zai ga bai cancanci a yi mana a kansa ba abin da Allah wa mutum ya danne ya shafe abin da ya kasa. saboda haka nan abin da in Allah ya masa abu zai ga abin yawansa ya kai yawa yawansa ya wuce yawa bai san fiti Allah ya bashi wanda bagashi Allah ya bashi idan Allah ya ɗora wa mutum masifa zai ce ka Allah da haƙuri yake kaga duk laifin da nake wai kaza kawai akai ne kaza ne ne Allah na gode kuma har ga Allah haka yake da haka mutum zai samu zama bawan bayan Allah ana amal kulubi babba ne gaskiya kuma wannan wancan ɗayan ka dubi karatu ɗin na tsakanin magariba da isha Allah ji haɗa shi da wani zaga zai yi a ruwan kusan ruwan sanyi sai dai kafin shiga mutum ne aiki amma in ya shiga mutum bai da wahalar yi tun da ka kalli irin abun da Allah ka kalli matsayin kamar a ce maka mutum bai da amfani kamar ƙwaryar da aka taka ta fashe ta karwa fa Allah ya ɗauki guda guda ya ji wani mutum ya mayar da mutum ne za ka yi wa Allah ka biya shi ba abin da za ka yi ka Allah ba abin da za ka yi ma kai wa Allah kai godiya ga Allah sai dai kawai ka tsaya haka ka tsaya kawai lalle ka koma ka zama ka ba a lokacin nan kawai abin da zai ba mutum wannan duk sake sai yi wannan haɗa na shigowa zai fara sai fari karshen ta sai kuka akan abin da yi wa mutane su ta magana su magana har ai du'a ke ce ya Allah ka sani ba komai ba mutane suna ganin kimata ni ko har gare kana son ba komai ne ba ba yi da girman kai zai shiga mutum kuma ba zai daka tafi ba da za ka zaga bilal kuka sai tono asalin da ke ce ni da kuke gani gajiyar musulunci ne kwanan bawa ne ne ana bautar da ne addinin musulunci ya yanta ne abubakar ya yanta ne wanda abubakar bai san a faɗi wannan maganan ba ni bawan shi ne amma ya yanta ne don neman yadda Allah sai hawaii isi gaba da bautan Allah kawai yayin yayin yayin irin na musulmi dai da muke kallo daga nan haka irin ayyukan da da irin gudunmuwa da ba da irin rayuwa faɗin kun ya ɗauka ya a addinin musulunci sai da musulunci da shi kaga kiran sallah ma dai yi da annabi mutu kira sallah ana jin daɗin kiran sallah ka kai ne ka zai shi ya daina kiran saboda annabi kawai ke kira sallah yanzu zai koma yaki. tun da kaga da yana zaune bai zuwa ko ina bai tsagawa nan da nan amma ba yana zaune ne kawai dai dinga kiran sallah yana zaune cikin gari ba dakaru na fita yaki yanzu shi yaki zai fita aka ce aka yi hakuri, annabi Allah ba sa cika ni ne halifan manzon sallah kaga in amuna ce komai ya dawo gida mai gidana ne ya zama shugaban kasa da haka kuma yanzu fada na wanda yake yace to idan baka yanta ne ba dama ka yanta ne ne don uzo kira baka sallah dan ci gaba da kira maka sallah in kuwa ka yanta ne ne don Allah ka da tafi inda shi. ka don Allah na yanta ka ya koma da je kawai ba shi to wannan su ne suka yi musulunci kuma wannan shi ne musulunci dukkan mu abin da aka sau mu sai dai zukata mu ga yadda suke amma Allah ne ya ba su kuma mu roƙi Allah zai ba mu ke na dama tabbar kenan ko kana Umar بن الخطابي رضي الله عنه أفضل الأعمال في يوم أيك أيك دفق قبلي أداء أداء ما افترض الله تعالى سوك أبن دع الله يوجد أقول لهم يي الله وان دع الله يوجد فما سشيني في دكتن قبري alabashi bayan farilla ta zauna sai mu sai wannan wato Allah Allah zai kawo ba da kumura kullum wajibi da ku dubi yanzu misalin a rayuwarmu sai aka ɗauki farilla ba komai ba yan duniya fa nake son wannan ke kana ba ma kafin mu je Allah na fila ita ce dole kuma na mai rushe abin da ke son ci anan daga misalin mu sun fi ma da mahimmancin idafiya da asali saboda tsabar cuta sai aka zama muka tara da idafiyan asalin bai yi kyau ba idafiyan ba kyau muka tara muka rushe gaba daya za mu yi karatu kwana biyar a zauren juma da alami a sake zama gaba da aka tashi tutar bawo ba a komai sai yawon ba ta da ake alama da su da su wuto a gyara asalin mana ba asalin mana da asalin madaran farillan karatun kwana biyar in muka ɗauki islamiyya ba boko ba misali muka ɗauka akwai har bokon haka yake amma ba na magana kan bokon ina magana kan namu ne asabar lahadi litinin talata laraba abinda ba a koyar da shi a wannan kwana biyar ba wannan allah zai zuji mabarakun da shi ba ta amma malamai ba sa aiki sai su je su zama su da haka nan yan kudin da za a samu ran asabar da ran jima shine ake hari a zuwa kuma duk sagada sagada ke malam ba a komai wani yaro wanda ka fi ce ce wallahi wallahi ba a komai yadda ka faɗi nan ba a komai ke haɓawa ne na san abin aiki za ka ga masu karatun allanis da juma'a da suka sa kansu sun fi na kwana biyar ɗin nan sun fi alamis da juma'a suka tasa yara ga sai su ga sun haɗa ƙura'ani yan asabar da lahadi litinin talata ba fada ba da cuta ce a yi farillan ba za a tsaya a riƙe farillan da kyau a yi ba sai a ɗauki na fila bayan na ce to a nemo lesin kaza lesin kaza lesin kaza duk inda ka ana lesin lesin da mana ba laida ka kula ba ina madarar kula ba shi ko yan boko ku ɗora kan wannan ko ku ɗora na ku kai tunda duk karatu karatu ne amma na yi ne akan wannan wanda ni na da yi kini a kansa kaga ko ga Allah Allah ce ya fi son farilla abinda Allah ya fi so farillai su zauna idan farilla ta zauna ta gagije ta kama yadda ya kamata to a lokacin za ka iya nafila a makana da amma in ba sa ba sai ka ga an ɗauki nafilan ta fi farilla ba shi ba ana ɗaukar mauludi ya fi sallar juma'a kaga ai nafila ce ba ta maka kai nafila ba bigiya ce ko sallar idi bai kamata ɗauki sallar idi ta fi juma'a ba juma'a farilla ce sallar idi suna ce da an fi san farilla ta tsaya daga na alabashi na fi lafiya to haka rayuwar duniyar mu da za mu ɗauke ta haka da aka shirya za a na lokacin to yi shi mai kyau in an yi shi mai kyau a lokacin nan ne har an yi shi mai kyau to an ce za a na fi lafiya za ta ba da fa'ida amma farilla ba ta zauna ba nan nafila ba ta komai nau'in yaudara ne ka cika farilla tukuna ta zauna da gindinta alabashin kana da nafila ka yi ko mutane ne wanda ya kullo da mai shirya maka zan yi idafiya kaza zan yi idafiya kaza zan yi idafiya kaza to bari dai kada an zake da ba duka zan faɗi ba abun da na sani yar wani abun na faɗi ba za ma fahimta ba gaskiya ba safai ba sai wanda ya shiga tukuna ya kone ko wanda ya kullo daga watan gobe na ta cinye shi to shi ne ake wa karatu to kuma yan tsirari na wanda gobaran ta Duk inda aka kafa maka idasiya wanda ita ba ana karatu ya kullar da wani karatu a dan tsakanin na so ke rufa ma makaranta ko shi karan kansa shi dan ya ɗora shi da bai sani ba ko kuma ba za a da sanarsa yana so ne abin da yi ya rusa na can gaba daya inda gaskiya ne abin da yake inda aka bashi can sai ya gwada bijinta a wurin ya zo a kan lokaci ya bayar da abin da ya cancanta ya bada cikin ali awa ga su sai a gefe saboda ake malam wane kaza ne malam wane kaza ne a takaice dai wannan za mu fahimci wannan muka dauko. Allah ne ya faɗi ga yadda yake amma muka dawo da shi duniya ba a nan rayuwar ma tsakani wallahi malam farilla ya tafi cancanta da mutum zai kawo maka zai kawo ma da su da Allah ai mana farilla mai kyau Allah ba shi daga nan muna neman ƙarar ba wai babu ne ba ana nuni nufin ne idan farilla ba sai kyau ba nafila ba sai kyau أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع عما حرم الله دقوم تاكاتن أن أينهم ينكي ودق أبو بوان الله تبارك وتعالى حرم تش أفضل كنية دقا تتنية فيما عند الله أن يصدق النية؟ آه إيه هو يصدق النية فيما عند الله تعالى wa kana ba'dhum yaqul wani daga cikin bayan Allah na cewa dulluni ala amali la azalu bihi amilan lillahi ta'ala ku nuna min wani aiki wanda ba zan gushe ba a kullun tutur na aiki don Allah Na ba ko na aiki don Allah ba aikin bai yanke ba zan ci gaba da samun ladan wato a nuna masa wani aiki da in ya yi shi ba zai yanke ba wato tambayar kansa tana bukatan a gane shi tukuna kafin a nemi aiki wanne aiki ne za yanzu in mun yi sallah mun gama aiki a zariya sai dai wata saro idan muka yi kaza muka yi haya haya muka gama ainihin aiki a kare kaga lada ya tsaya sai mun sake shiga wani aikin din to ne ina son a tuyomin tunani a cikin addinin musulunci wannan aiki ne zan dinga yin sa ba zai tsaya ba da yi ta tafiya kamar yadda dare da rana yake tafiya kasan dare da rana bai tsayawa idan dare ya kara rana ta shigo in dana ta wuce dare ya shigo in dana ta kare haka nan to ina son in zama wani aikin ibada in zama haka ko zai yiwu kun gane tantan malai eh? sai dai yadda za a samu abun kuma duk mai hankali yana san wannan fatila lahu aka ce masa inwil khair yake na amsa ka Allah ba wasu fasira no ya nema ni lamari kalma mata bi basira kai no fi alheri ya zama a kullun duk inda gana alheri kake nufin kai ya zama har gaske Allah ne zai duba zuciya ta yi hukunta ka alheri kake nufi inda ka kake kana nufi da inda in su kake nufi alheri kake nufi da shi in shiru kai alheri kake nufi da shi in magana za ka yi kana duba alheri kake nufi da shi ai an ce menene idan mutum zai magana bale kula khairan bale yasu idan menene duk inda kake nufi alheri to shi kenan ka gaba da alheri Allah ke rubuta maka ko shiru kai kai haka alheri Allah ke rubuta maka ibadar ka za ta tsore da ka ka ka ka ba za ta tsaya ba yanke ta a samu dai ita kuma amma zama kana neman alheri da abin da jin wil khaira Ada ka babu niyya ne fa innaka la tazalu amilan inda alheri kake nafi kuma ya zama gaske ba magana ce da zaka yi ta azuci ba aiki ba a'a dole sai an ganta aikace tunda Allah zai yi makin din ba mutum zai yi makin ba shi kullayen zuru illa ila qulubina faɗi da baki mai sauki ne ni alheri nake nufi duk da ni alheri nake nufi wannan kai ka faɗi wannan kuma Allah zai hukunta ka ba mu ba in wil khaira fa innaka la tazalu amilan wa illam ta'mal wanda alheri kake nufi shuru da kai inna ma ba ga kana nufi ne daga nan in ka tashi ga inda zaka nan shirin da kai kayan shiru ne saboda fada ka ba kaza kada ka fada alheri kake nufi da shirunka alheri kake nufi da nufiyan alheri alheri ya zama dai rayuwar ka numfashin ka gaba da ina wala da ake rubuta maka ka bar kaza kaza kake ka bar kaza kaza kake ciki fanniyatu ta'malu aiki na aiki wa in adimal amala ai ko da babu aiki ta tsaya a aikin kana tafiya ku duk zuwan can yan madina da karuna can suna hawa duwatsu su gangara duwatsu su ketara rafi su haura kaya su tsallake kaza suna kabara za su kai jihadi su kai addinin Allah ga wani a zaune a madina ana ba shi abin da ake ba su shi na zaune kuzuri ya rike shi yana nan yana halin da yake ciki to Allah ne kuma ya san mai irin wannan niyya ba za ka ce ba kawai kai niyya ba baki ke aiki ba zuciya ke aiki idan zuciya ta nufi yusaddiqu al-amal fa innahu man nawa an yusalli bil layli fa dama wanda yi zai yi sallan dare da gaske kuma zai yi sallan dare din ainihin sai bacci fi karfansa ya su sanar da shi ko shi malahu ma nawa a rubuta masa ladan abin da ya aikata an ya fa'ala nawa waye nufi kai an ya fa'alahu gashi bai aikata ba in wil khair ya hanya zuwa aljanna sai dai shi d'an ba zai bari ta mutu ba ko kuma mu ma nafsu to mutu an da bai bai shi da bala'i nan ga nafsu nan ga hawa nan ga duniya nan ga shaytan din yana kara na yana tattara wa'annan yana fafa aiki ta yi sa a samu ma mutum ya fahimci wannan din har ya san to yanzu ya koma ya zai yi ne ta ina zai bullo wa duniya ta ina zai bullo wa wannan tafiya da ake a tafe ba muke fa yanzu duk wanda ya kulla kansa ya daura kansa zai je Abuja yana tunanin hanya Abuja nan wanda ya kulla kansa yau za shi birnin gwari tunaninsa da menene ɗinsa yana kallon haɗuran da ke ciki yana kallon nasarar da ke ciki yana kallon abin da zai ya kwallo faransa sa yayi wannan abin aljanna za mu je ko kuma lahira za mu je illa a lahira nan muna son a lahira mu samu aljanna tunda labari ya tabbata mana akwai wahala akwai daɗi to daɗin muke so na can a ce ga sharuɗansa akwai wahala me ke jefa mutum a wada gasu gasu gasu gasu ga ayyukan an baje kawai sai dai tafiya kuma tafiyan ana cikin tafiyan a kwana a sashi na akan zango ake وقد جاء في الحديث ya kunu yakunu sa'a له minan بالليل ya komo ha. babu wani mutum wannan hammace namiji da mace ya kunu lahu sa'a yana da wata awa da ya ware lokaci da ya ware minan laili ya komuha yana tsayewa a wadda lokacin faya namu an halar na sai bacci bai tsaya ba illa kutiba lahu a ajaru salati Na rubuta masa ladan sallarsa wa kana naumuhu sadaqa jikinsa sai zama sadaka ce mutum na bacci ana rubuta masa lada tasaddaqa biha alaihi sai ka san kuwa shedan yana da shiri akan wannan nafsu al'amar su da ita na da shi shiga mutum zai kwanta bacci sai ya kwanta da da sai ya kwanta da labari sai ya kwanta da jin wasu abubuwa wanda la tusminu wala tuguni min jin kada jaa fil hadisi diyyatul mu'mini khairun min amalihi ko da an faɗi abin da aka faɗi ai irin karatun mu nan ɗazu ne in sinadin wani ya zama ga ita wani wurin ya inganta ta hanyoyi daban ga su daban ka kai waliyatu wal iradatu wal qasdu ibaratun mutawaridatun ala ma'nan wahid in aka ce aliyya aka ce al irada aka ce al qasdu wa innan ibarori ne wa inda mutawarida sun zo ala ma'nan wahidin sai mu tashi nan ku